Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wani la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfili Hashim Gumel tare nake da Zahara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. Yau ranar Laraba 15 ga watan Fabrairun shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Zahara da kanin labarai. Adadin waɗanda suka mutu a Turkiyya da Siriya sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfin da ta faru a makon jiya ya haura dubu arba'in. A yau Laraba kungiyar tarayyar Turai ta gabatar da shirin wani sabon zagaye na kakabawa rashin takunkumi. A nan Amurka kuwa jami'an bincike na gwamnatin tarayya FBI sun kama wasu mutane hudu a jihar Florida dangane da kisan da aka yi wa shugaban kasar Haiti a watan Yulin shekarar 2021. to Allah ya kyauta kanin labaran kenan cikin shirin yayin da kotun kolin najeriya ta tsage sauraron karar da wasu gwamnoni suka shigar kan batun wa'adin sabon kuɗin naira za ku ji tasirin da hakan zai ga al'umma dukkan mu shugabanni sai mu ce lalle Allah na gafara don gaskiya wannan ya kawo matsala musamman ma arewa abubuwa sun lalace ya kamata shi baban mu ya la'akari da wannan haka kuma za a ji cewa mataimakiyar sakataren harkokin wajen amurka mai kula da shi a afirka ta nanata bukatar gudanar da zaben najeriya lafiya during the and after the election to be peaceful Daga nan za mu kawo muku shirin Arewa a yau da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu waru kuke aiko mana ta imel. To amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. adadin waɗanda suka mutu a turkiya da siriya sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfin da ta faru a makon jiya ya haura dubu arba'in shugaban ƙasar turkiya rajab tayyip erdogan ya faɗa a jiya talata cewa mutane dubu talatin da biyar da ɗari hudu da goma sha takwas ne suka mutu a girgizar ƙasar mai ƙarfin maki bakwai da ɗigo takwas a ma'auni wadda ta auku a kusa da birnin kaharaman maras da ke kudu da ke kudu maso gabashin kasar a ranar shida ga watan fabrairu wadda ta zama girgizar kasa mafi muni a tarihin kasar ta turkiyya. kwanaki takwas bayan girgizar kasar masu ayyukan ceto sun ci gaba da zakulo karin waɗanda ke da sauran numfashi daga baraguzan gine-gine a jiya talata ciki har da muhammad safar setin mai shekaru goma sha takwas da ɗan uwansa mai shekaru ashirin da ɗaya wanda aka ciro su daga baraguzan wani gini a kahraman maras kusan sa'o'i ɗari biyu bayan girgizar kasar. wani abin al'ajabi da ya sake faruwa shine ceto wani malami daga baraguzan ginin wani gida a birnin antakya A yau Laraba kungiyar tarayyar Turai ta gabatar da shirin wani sabon zagaye na kakabawa rasha takunkumi yayin da ministocin tsaro na neto suka hallara a brussels inda suka tattauna kan batun kara kuɗin da suke kashewa kan harkokin tsaro da kuma samar da makamai yayin da suke yin alkawarin ci gaba da tallafawa sojojin ukraine shugabar hukumar tarayyar turai ursula von der leyen ta ce takunkumin ya kunshi hana fitar da kayayyakin masana'antu da na fasaha zuwa ƙasar rasha tana mai cewa matakan za su hana sojojin rasha kayayyakin safaya da suke bukata don makamansu shawarar ta kuma hada da batun kakaba takunkumi wa dagarawan tsaron juyin juya hali na iran a matsayin wani martani kan yadda suke samar da jirage marasa matuƙa na shahid da sojojin rasha suka yi amfani da su wajen kai hari kan wuraren samar da ababen more rayuwa a ukraine To nan ba da jimawa ba za su sake da mana da labaran duniyar amma kafin nan zamu leƙa Najeriya inda bayan da kotun kolin ƙasar ta ɗage ƙarar da wasu gwamnonin ƙasar suka shigar kan batun wa'adin sabon kuɗin naira masu ruwa da tsaki sun bayyana ra'ayoyinsu game da tasirin da hakan zai yi ga al'ummar. Halima Abdur'uf na ɗauke da ƙarin bayani. matsayin kungiyar mu matsayin yan najeriya ne gaba ɗaya wannan tsari ba tsari ba ne tsarin wahalar da jama'a Dr. hakim baba ahmad da ke zaman kakakin kungiyar dattawan arewa kenan yana bayyana matsayin kungiyar su jim kaɗan bayan ɗage sauraron karar da kotun koli ta yi masu ruwa da tsakin da sun yi wannan kira ne jim kaɗan bayan da kotun koli ta ɗage karar da aka shigar domin kalubalantar da kuma kare manufar sauya fasalin naira na babban bankin najeriya wato cbn zuwa ranar laraba 22 ga watan Fabrairu da muke ciki wanda zai yi daidai daidai da kwanaki uku kacal kafin a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya. Wannan al'amarin da ya zo daidai da taron cika shekaru goma da kafar kungiyar dattawan Arewa wato NEF da aka gudanar a birnin Abuja. Gwamna Bala Muhammad na jihar Bauchi ya bayyana rashin jin sa a game da yadda al'amura ke tafe na batun kuɗi. Gaskiya ba na jin daɗin wannan gyaran kuɗi da ake saboda ya kawo mana wahala kwarai da gaske musamman ma wa talaka. Ni misali a jiha na ƙananan hukumomi ma ba banki kuma mu manoma ne kuma ana ciniki da kuɗi ne a ƙauyuka inda babu ma inda za ka kai shi ka canja kuma kai kuɗin ma banki ya zama matsala mutane suna tsoro dole na ɗauka gwamnati lallaɗi ne da kuma ƙuduri wanda zai kama zuciyan talaka dukkan mu shugabanni sai mu ce lalle Allah mana gafara don gaskiya wannan ya kawo matsala musamman ma arewa abubuwa sun lalace ya kamata shi baban mu ya la'akari da wannan shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewa kana darakta a fannin kulawa da harkoki a kungiyar dattawan arewa alhaji nastura ashir sharif ya ce ni na ganin abu biyu ne zai sa kotun ta ce ta daga wannan abu saboda yadda shi shugaban kasa ya ki fitowa karara ya nuna a yi biyayya ga ita babbar kotun kasa wanda shi ne babban mai kare kundin tsarin mulkin kasa kuma al'amarin nan kowa ya ga wahalar da mutane suke ciki kuma gwamnan nan ya yi magana ta kai kala bakwai da ta nuna cewa bai shirya aikin nan ba wannan abu ne suka yi shi saboda son zuciya kuma ya jefa kasa cikin tashin hankali. A wani bangare kuma a yayin taron su na cika shekara goma da kafuwa dattawan Arewa sun cimma matsayar cewa za su kada ƙuri'a daidai da bukatun 'yan ƙasa da na ƙungiyar su za su bada himma wajen tallafawa gudanar da sahihin zaɓe da miƙa mulki cikin mulmana zuwa zaɓaɓɓen gwamnati mai zuwa. Bijirewa duk wani yunkuri na murƙushe tsarin mulkin dimokuraɗiyya ta kowace hanya da ta saɓa wa kundin tsarin mulkin ƙasa da dai sauransu. Shugaban ƙungiyar dattawan Arewa Farfesa Ango Abdullahi ya buƙaci 'yan ƙasa su yi haƙuri. fara da ba mutane haƙuri domin halin da muke ciki dole ne a ce akwai mutane sun yi fushi saboda dalilai da yawa kamar rashin tsaro kamar talauci da sauransu mutane da yawa za su ce ah to ina amfanin wahalar da za mu yi na zaɓe mu fitar da shugabanni amma ga shi kullum maimakon a ce ƙasa ta ci gaba jama'a suna jin daɗin rayuwa rayuwa sai ƙara lalacewa take to muna ta ƙoƙarin tuna musu cewa ba ka sa wuƙa a ciki kai kirari domin rashin fitowansu kaga ya ba da daman waɗanda suka yi ɓannan nan a da su ci gaba da rike mulki a ƙasa saboda haka nan dole ne mu taru mu baiwa mutane hakuri su fito su yi zaɓe kuma wajen fitowa a zaɓen nan a zaɓi wanda zai ji magana akan abubuwan da za su kyautata ma rayuwar jama'a. Shi ma babban daraktar gudanarwar kungiyar NEF Farfesa Dongnan Sheni ya bayyana cewa. Mu haɗa kanmu a arewa mun haɗa kanmu ba mu bambanta ko a religion ko me amma in mun iya tafiya tare a arewa za mu zabe mutum da zai kawo mu taimako namu a arewa ya zuwa yanzu dai yan najeriya na cikin rudani a game da tsafin takardun kuɗin su ganin irin matsayar da kotun koli ta ɗauka a yau laraba ima murya amurka daga abuja najeriya a da Halima Abdurrahman. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniya. Jami'an bincike na gwamnatin tarayya Amurka FBI sun kama wasu mutane hudu a jihar Florida a jiya talata dangane da kisan gillar da aka yi wa shugaban kasar Haiti Jovenel Moise a watan Yulin shekarar 2021. wanda ya kawo adadin waɗanda ake tuhuma a amurka mutane goma sha ɗaya da ke fuskantar tuhuma a kan haɗa makircin kashe shugaban bayan an kama su da sanyin safiyar jiya talata wani babban alkali na tarayya a jihar florida ya shigar da wata ƙara inda ake tuhumar dukkan mutanen goma sha ɗaya ɗin da laifi daban-daban da suka shafi kisan gillar da aka yi wa moyes a gidansa a babban birnin ƙasar haiti a ranar 7 ga watan Yulin shekarar 2021. Kisan shugaban ya jefa Haiti cikin rudanin siyasa yayin da ake zargin wasu gungun 'yan Haiti da kuma wasu 'yan kasar Haiti mazauna Amurka ne. Suka yi amfani da sojojin haya na Colombia da nufin kawar da Moise. Shugabannin Caribbean sun hadu a Bahamas domin wani taro na kwanaki uku wanda zai hada da tattaunawa kan halin da ake ciki a kasar Haiti. Tattaunawar ta tattaro shugabannin gwamnatocin kungiyar CARICOM. Kungiya mai membobi goma sha biyar mai dauke da mutane kimanin miliyan goma sha shida kamar yadda shafinta na yanar sadarwa ya bayyana. Membobin kungiyar sun hada da Antigua, Barbuda, Bahamas da Barbados da Belize da Dominica, tare da Granada da Guyana da Haiti da Jamaica. tare da Montserrat da St. Lucia da St. Kitts da Nevis da kuma St. Vincent da Grenadine da Suriname tare da Trinidad da Tobago. Prime Minister Bahamas Philip Davis ya bayyana abin da ya kira kalubalen da muke da shi a Haiti yayin da yake magana da manema labarai gabanin taron. A yau Laraba kasar New Zealand ta fara aikin farfado tare da tantance barnar da guguwar Gabriel ta haddasa wadda a ƙarshe ta bar tekun a yau Laraba. Akalla mutane hudu ne aka tabbatar da mutuwarsu sakamakon mummunar guguwar da aka taɓa gani a tsibirin Pacific. Zahara amina Fage kenan ta karanta mana labaran duniya daga nan ɗakin watsa shirye-shiryenmu na sashen Hausa na murya Amurka. Madalla. A daidai lokacin da ƙasar Najeriya ke cikin shirye-shiryen gudanar da babban zaɓe, mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da Afirka wacce ke ziyarar aiki a Najeriya, ta nana ta buƙatar gudanar da babban zaɓen cikin kwanciyar hankali da adalci. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina. I do want to emphasize the importance of conducting a peaceful election. Mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da Afirka uwar gida Molifi ke jaddada mahimmancin gudanar da babban zaben Najeriya cikin kwanciyar hankali da lumana, inda take kara jaddada bukatar da ake wa 'yan Najeriya jam'iyyun siyasu da ke yin takara a wannan zaɓe da masu sauran masu ruwa da tsaki da su yi duk abin da ya kamata kafin zaɓe yayin zaɓe da kuma bayan zaɓe don tabbatar da an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya. Before the election, during the campaign period, during the election, and after, after the election, Mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka wacce a halin yanzu ke ziyarar aiki a nan Najeriya da kuma ta jagoranci wasu jami'an diflomasiyar Amurka suka gana da hukumar zaben Najeriya. ta bayyana cewar amurka ba ta goyon bayan kowane ɗan takara a babban zaben da za a yi babban muradin amurka a nan shine a kare tsarin demokaradiyya kana a yi zaben cikin kwanciyar hankali da adalci tun da farko sai da shugaban hukumar zaben najeriya farfesa mahmud yakubu ya yi wa jami'an gwamnatin amurka karin bayani inda yake cewa We released the timetable and schedule of activities for this election last year. Mun fitar da jadawalin shirye-shiryen wannan babban zaɓe tun a shekarar da ta gabata a watan Fabrairu. A wancan lokaci, mun ayyana wasu ababe guda goma sha hudu da dole sai an yi su bisa kundin tsarin mulki kafin a kai ga gabar gudanar da yin zaɓe. Kuma yana farin cikin shaida muku cewar a cikin waɗannan abubuwa guda goma sha hudu mun riga mun gabatar da guda goma sha biyu yanzu sauran abubuwa guda biyu wato rufe yakin neman zaɓe ranar Alhamis 23 ga wannan wata na Fabrairu sannan sai zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar kasa da za a yi a ranar 25 na fabrairu sannan sai zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohi da za a gudanar da shi a ranar 11 ga watan gobe on the 11th of March. mataimakiyar sakataren harkokin wajen amurkan kazalika ta kuma gana da wasu masu rajin kare tsarin demokaradiyya da kuma kungiyoyin faran hula inda ta kara nana da cewar amurka na da sha'awar ganin dorewar tsarin demokaradiyya a najeriya hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gai da Hassan mai na kaina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashin mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da ake so za a yi zuwa shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin da masu sauran shirye-shiryen mu ta adireshin voahausa.com. Yanzu a nan Washington DC a na cewa karfe goma da minti goma sha biyar na safe yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu raro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai duba muhimmancin zuba jari ne ta hanyar kafa bankuna a Arewa. Da hakan ya nemi zama tarihi tun rushewar jarin bankin Arewa wato Bank of the North. Su kuma 'yan kungiyar Majalisar Matasan Arewa sun gudanar da taro ne a Abuja don bayyana halin da matasa ke ciki a halin yanzu. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai tarhodiya sai alfahari da yawan kwafe. Da farko ga tsohon akanta Yeriman Muri Alhaji Isa tafi da mafinde da jan hankali kan muhimmancin kafa bankuna a Arewa. Eto eh yanzu kam ai mun gani da gwamnan Kaduna, gwamnan Kogi da gwamnan Zamfara suka kai kara kotu. Mun ga sun sa sunayen bankuna 27 da headquarters nasu. Da muka zauna muka duba babu ko ɗaya da yake headquarters a Kano. kofa ne na zuwa mutanen duniya daga ko'ina zuwa najeriya babu banki ɗaya mai hekwata a yola adamawa kenan babu banki ɗaya mai hekwata a maiduguri don haka don allah don annabi me ya mai da mutanen arewa baya a kafa bankuna idan da a ce muna da bankuna na duk manya-manyan arewa masu kuɗi masu hikima da ai kukan nan bai kai mu ga yadda muke kuka yanzu ba da muna da yadda za mu bi a gargajiyance kuɗi ya isa duk wanda ke da garken shanu wanda za mu iya ba shi kuɗi mu sai saniyansa ba sai ya sake ta ta shiga kasuwa wulakanci ba amma yau sai ka tara mutum ɗaya wanda ke da jakan kuɗi ya bi yadda ya samu naira ya zai dubi babban saniya bujumi wanda yake dubu ɗari shida a watan januwari ya sai shi dubu ɗari da hamsin ko ɗari biyu ba yadda za mu dole mu sake masa don babu da inda za mu ce mutane musu ba da account number a musu transfer na kuɗi yanzu mutumin da yake nan gere kusa da gona na akwai saniya garke ya kai talatin aure ya zai yi ka bashi transfer na kuɗi kai mutumin da yake cross a maiduguri ko malam fatori inda taba ajiye shi a nuna ya za ka kama transfer na kuɗi maiduguri da kanta bankuna nawa a garin ta lokal gama irin su abadam irin su eh, bama irin su mangudo wai da yaki ya ciga ciki ya fita duk bankuna da suka ci ba sun rufe kai jiya ma na ji cewa na madagali gari ne da ya fi shekara 500 da kafuwa local gama ne tun kafa local government na 1976 yana magana babu banki a madagali don haka ba hanyar da za a yi transfer na kuɗi a shigar ko a fita wannan ba jaraba ne ga duk wanda ya fito daga borno ba ba jaraba ne ga wanda duk ya fito daga adamawa ba ba jaraba ne gare ni nima nan manomi daga na fito daga taraba ba me hana mu zuba jari mu kafa bankuna muna nan fa muna gani jim obi ya kafa zenith bank 1990 a gabanmu aka fazani ba amma yau gata nan har ta fi da gwamnan central bank me ya same mu wato alhaji isa ba wai lalle sai tsarin nan da aka yi na baya na bankin arewa nan ba inda jihohin arewa ne suka kafa amma daga baya jarin sa ya zo ya rushe kullum aka yi mitin na gwamnoni a kaduna sai su rika kawa batun bankin arewa kamfanin eh, masakar arewa da sauransu a'a kana so masu kuɗi ne na yankin su yi wannan aikin wannan kar ta yi kowane kasuwanci dan adam ne ke zama da kwanyansa ya fi da shi don ƙungiya ta taru za a sami mutum guda a cikin ƙungiyar nan kamar gwamnoni sha tara na arewa za ka sami gwamna ɗaya wanda zai koma ya manta ba da takardun da aka yi a mitin ba za su sake haɗa kai a sake ba da kuɗi ba shi ya kashe bankin arewa ba banki arewa nan tana da assets ya fi wanda first bank take da shi yawa a nigeria a arewa ba garin da banki arewa bai da gini ba garin da bai da plot amma dan peters kudi dan kankani aka saya aka mallaki wannan dubi headquarters na bankin arewa a kano wani banki ne ke da wani headquarters a lagos ko ibadan ko inugu yake da wannan gini wanda aka sayarwa wani ko wasu haba mu tausaya kanmu mun gode yarima sai makon gobe in Allah ya kai mu madora. Majalisar matasan Arewa ta yi taron manema labaru a Abuja don bayyana damuwa kan halin da matasan yankin Arewa ke ciki. Jakadan zaman lafiya Abdulhamid Dan Bature shine shugaban kungiyar wato Arewa Youth Assembly for Good Leadership. Mu dai abin da muke so mu cimma shine mu gada abin da kakanan mu sanduna suka bar mana irin gwagwarmaya da suka yi da kuma irin ci gaba da suka bar ma arewa shi sa mu muke son mu ɗauka inda suka tsaya domin muna gani kamar abubuwan da ba sa tafiya mana daidai mu matasa yanzu yanayin da halin da mu matasa muke ciki muna cikin wani hali ne a kasan nan na yanzu nan da sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda hankalin ma tashi hankalin iyayen ma tashi shi sa muka kira wannan zama ko kuma wannan sanarwa da mu jawo hankalin mutane da kuma hankalin gwamnati yanayin inda kasan ke tafiya ba mu jin daɗi da ka samu a harkar tsaro ya bata arewa gaba ɗaya kusan babu ranan da garin Allah da ya waye da ran dan arewa baya tafiya harkar rashin tsaro kuma mun ga kaman amma eh, wannan harkar tsaro din su kai nan eh, kashi ne ko mai ka sake cewa ba rike shi da kyau ba sun mai da shi abin cash out sun mai da shi wuri ne kawai na a zuwa nema kuɗi mu kuma mu da kura ana nan ana kashe iyayenmu ba ma zuwa gona ba ma zuwa makaranta kuma abin da mu eh, a arewa ka san mu da shi muka gada shine makaranta da noma amma yanzu ba ma zuwa saboda 'yan ta'adda sun dame mu kuma su wa'anda shi shugaban ƙasa muhammadu buhari yake ganin ya ba su amana ba su tafita da abubuwa da kyau kullum mutuwa ake a arewa mu kuma mu matasan arewa ba mu da aiki babu komai da ke faruwa shi yasa muke so mu sanar ma duniya akan cewa a misali yanzu kai dan jarida bane magana da kai in ka duba yanayin kuɗin da aka kashe a harkan tsaro a ƙasar nan ba yi shugaban ƙasa a Najeriya da ya kashe kuɗin da shi shugaban ƙasa Muhammadu Janar Muhammadu Buhari ya kashe ba to amma wallahi babu komai kullum wahala ake a arewa in ka lura shi abu nake tun tsarar da mutum akwai abin da ya faru da cikin kwanan nan wanda muna ganin dadda zabe ya zo da mu yi amfani da yawan mu da Allah ya bamu mu zabe shugaba da muke so sai zo kuma dadda da zaben na kashe mu kisan din ba a daina ba shi sa zuwa muka fito muke magana a misali yanzu in ka duba irin kisa da aka mutane kusan sama da ɗari a Zamfara sai kuma Taraba ni dan jihar Taraba ne ni dan Takun ne Takun local government a Taraba state in ka duba akwai inda aka kashe mutane kusan family ɗaya gidan sarki a mutum biyu a Taraba State. ‘Yan ta'adda sun kashe mutane sama da bakwai a wayannan gidan. To wa'annan abu shi ya tuntsirar da mu muka ga cewa fa kaman ana amfani da siyasa ne fa a rage yawan arewa. Kuma kuma mu ba mu bari ba. So yanzu vigilante a Katsina kaga duka kusan haka abin da yake faruwa to da wanne da mu ji sunan ba basu ba masu faman su kokari su dan tare mu ba a basu ba kuma mu nan da muke ba mu nema abin kanmu ba ba mu ba shi sa ga muke fito yanzu muka ce gaskiya mai magana kuma wannan magana nan muke da kunnan kusan kowane sati yanzu sai mun yi shi muna nan muna shawara kowanne dan takara muna duba manifesto din shi mu ga menene zai taimaki arewa domin damuwan mu shine abin da zai taimaki arewa da kama arewa ci gaba shi muke yi ai mu arewa youth assembly for good leadership coordinators dinmu ba a 19 northern state bane kadai coordinators dinmu kowane state a arewa kowane state a Najeriya muna da muna da state coordinator daga Sokoto har Anambra har Lagos har kogi duk inda ka zaga Najeriya akwai dan arewa da muka sashi ya zama mana coordinator dinmu dan ya dinga kwato mana inci na 'yan arewa a nan duk inda suke. A gaishe ku matasa. Masu sauraro a nan za mu naɗe tabarmar shirin. Makon gobe Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shiri. a madadin muryar amurka ni nasiru adamu el hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ki cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum to kai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya To madalla a gaida Nasiru Adamu el hikaya yanzu kuma lokaci ne da za mu zaƙulla kaɗan da gaske ra'ayin da ku masu faru ke aiko mana ta imel. A yau daga dandalinmu na sakonni za mu fara ne da sakon Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ya ce karar da gwamnan jihar Kaduna da na Zamfara gami da na jihar Kogi suka kai babban bankin ƙasa CBN akan maganar tsoffin kuɗi ya kamata jama'a mu sani waɗannan gwamnoni ba wai sun yi hakan ba ne domin jama'a ba sun yi ne domin akan kujerunsu. Duba da ganin idan aka tafi a haka jam'iyyarsu ta APC za ta sha mummunan kayi a ranar zaɓe. Sakonmu na gaba haɗin gwiwa ne da ya fito daga Nazifi Ibrahim rigar Malam Shagari da Faruku Mahe Karoga Sokoto. Suka ce mun ji an ɗage zaman kotu yau don Allah ku tambaya mana hukumomi a Najeriya. Shin ya matsayin tsohuwar naira yake a ƙasar? A saƙon Ado Salati goma ga annabi Rijau cewa yi VOA Hausa don Allah ku tambayar mini shugaba Buhari cewa ya batun roƙon da ya yi ga 'yan Najeriya na cewa su bashi wa'adin kwana bakwai zai magance matsalar canjin sabbin kuɗi a ƙasar ko maganar ta bi shanun sarki ne. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo unguwar Karofi Madaki a Bauchi tarayyar Najeriya. Ya ce salon VOA Hausa, hakika rashin sabbin takardun kuɗi a ƙasar mu ya sanya al'umma cikin damuwa. Muna kira ga babban bankin Najeriya da ta samar da isassun sabbin kuɗi don kawo ƙarshen wahalhalun da al'umma ke ciki. Da fatan wannan kira namu zai kai ga yadda aka dace. To muna godiya ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum ku kuma aiko mana da saƙonninku. To madalla yanzu kuma lokacin ya Zahara za ta damar labarai amma wannan karan a takaici. To a takaicen adadin waɗanda suka mutu a Turkiyya da Siriya sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfin da ta faru a makon jiya ya haura dubu arba'in. Shugaban ƙasar Turkiyya Rajab Tayyip Erdogan ya faɗa a jiya talata cewa mutane dubu talatin da biyar da ɗari hudu da goma sha takwas ne suka mutu a girgizar ƙasar mai ƙarfin maki bakwai da ɗigo takwas a ma'auni. wadda ta auku a kusa da birnin kahraman maras da ke kudu maso gabashin kasar a ranar shida ga watan fabrairu wadda ta zama girgizar kasa mafi muni a tarihin kasar ta turkiyya A yau Laraba kungiyar tarayyar Turai ta gabatar da shirin wani sabon zagaye na kakabawa rasha takunkumi yayin da ministocin tsaro na neto suka hallara a brussels inda suka tattauna kan batun ƙara kuɗin da suke kashewa kan harkokin tsaro tare da kuma samar da makamai yayin da suke yin alkawarin ci gaba da tallafawa sojojin ukraine Jami'an bincike na gwamnatin tarayya Amurka sun kama wasu mutane hudu a jihar Florida a jiya talata dangane da kisan gillar da aka yi wa shugaban kasar Haiti Jovenel Moise a watan Yulin shekarar 2021 wanda ya kawo adadin waɗanda ake tuhuma Amurka da mutane goma sha ɗaya. Bayan an kama su da safiyar jiya talata wani babban alkali na tarayya a jihar Florida ya shigar da wata ƙara inda aka tuhumi dukkan mutanen goma sha ɗaya da laifuka daban-daban da suka shafi kisan gillar da aka yi wa Moise. Shugabannin Caribbean sun haɗu a Bahamas domin wani taro na kwanaki uku wanda zai hada da tattaunawa kan halin da ake ciki a ƙasar Haiti. Tattaunawar ta tattaro shugabannin gwamnatocin kungiyar ta CARICOM, kungiya mai membobi goma sha biyar. To madalla a gaishe ki masu sauraro da haka ne maka karshen shirin namu na yanzu sai kuma mun sake dawa a shirin na da karfe 9 da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru wanda ya daidai karfe takwas da rabi a agogon GMT da Ghana. Kafin mai sallama sashen Hausa na mika sakon ta'aziyya ga iyalan Malam Isa mai shinkafa Gumel wanda Allah ya warsuwa ya mutu ya bar 'ya'ya da jikoki masu yawa. Allah Ubangiji ya ji kanshi ya gafarta masa idan kuma tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani. kamar ko da wani lokaci za ku zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye mu ta adireshin voahausa.com yanzu a madadin zahar aminu fage da taimaka shirin ya zo gare ku da kuma julie levis gresham wadda ta bada umarni tare da haɗa shirin sai injiniyan mu na yau al santos daga nan birnin washington dc ne sarfi da hashin gumel ke cewa a saurari shirin yau da gobe shirin matasa.